Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan shafe-shafe don sauya kalar fata da aka fi sani da bleaching. Babu mai da Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya musamman matasa mata da maza. A lokacin da take jawabi a wurin buɗe taron wayar da kan kafafen yada labaru na shiyar kudu maso yamma a Najeriya. Shugabar hukumar kula da tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta ƙasar Mojishola Adeyeye ta buƙaci 'yan Najeriya da su lura da irin illolin da ke tattare da irin waɗannan mayukan shafawa. Dr. Mojishola Adeyeye ta ce ce amfani da irin waɗannan mayuka na bleaching kan haifar da ciwon daji da yin illa ga muhimman sassan jiki da haddasa kumburin fata da sauransu. Shugabar hukumar ta NAFDAC ta kuma ce ko a shekarar da ta gabata sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya ja hankalin hukumar ta hanyar aike mata da takarda kan ɗaukar matakai don daƙile waɗannan bala'i da ke yaɗuwa a tsakanin al'umma inda ta ce tuni hukumar ta fara aikin wayar da kan jama'a a kafafen yada labaru da aiki aikin leƙen asiri tare da kai samame a wuraren baje kolin kasuwanci don kwace irin waɗannan kayayyaki. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Khalid Sunusi Kani da ke ba da gudunmawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama da ke aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wase wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano inda ya yi mana bayani game da bilicin da illolinsa da farko ya fara da bayani ne kamar haka. Abin da masu sauraron mu ya kamata su fara sani shine shi wannan ta'ada ta bleaching abu ne da a yanzu haka yana cewa al'umma to a kwarya musamman a nan nahiyar Afirka mata da yawa sun ɗauki wannan ta'ada suna ta yi ba don wani abu ba sai don su gusar da wannan baki da yake cikin jikinsu sannan kuma su ga sun zamanto wato farare suna ta sheki suna ta haske to wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kiransu da bleaching creams ya kamata masu sauraron mu su fara sanin cewa ita wannan wannan bakar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yi mu a haka a'a da akwai abin da yake faruwa a jikin bil'adama da akwai waɗansu ƙwayan halitta ko kuma mu ce 'ya'yan halitta a jikin ɗan adam waɗanda muke kira da melanocytes waɗannan ƴaƴaye na halitta wato cells su ne wanda suke jikin fata wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikinmu wannan sinadari ko kuma waɗannan waɗannan wato ƴaƴaye na melanocytes suna fitar da wani sinadari waɗanda muke kira da melanin wato shi wannan sinadari na melanin shine abin da yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikinsa wanda ita wannan fata da masu sauraron mu suke gani a jikinsu ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar ɗan adam zaka iya raba ta wato gida uku wacce take sama da wacce take tsakiya da wacce take can karkashin ƙasa idan kuma ka ga dama ka fasa ta ta iya zama wato wajen gida bakwai to waɗannan fatoci da suke cikin jikin bil'adama, Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ne ya yi su ne domin su ba da kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil'adama. adama to su waɗannan mayuka na bilicin idan mutum yana amfani da su suna ƙoƙari wajen daƙile tasiri na shi wannan ƙwayar sinadari da ake kira da melanin abin da yake ba da wannan baki a cikin jikin bil kenan so idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar waɗannan fatoci da muke magana a kai wajen ninki ninki wajen guda uku ko kuma ka ce idan kara fasawa ka ce guda bakwai waɗannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yaɗe ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan wato baka kenan to idan ana wannan dakile wannan wannan sinadari to shine mutum yakan ga ya zama dau yayi haske kenan to likita shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching waɗannan kan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki da akwai illolin da za mu iya cewa suna da jibinci ga su waɗanda suke yi amfani da waɗannan mayuka da akwai ma illolin da waɗanda suke tare da waɗanda suke amfani da mayukan za su iya shafa su da akwai illolin da idan mace tana ɗauke da juna biyu wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da ɗan da suke ɗauke da shi a cikin cikinsu a yayin da suke da juna biyu. Bari mu fara da illolin da waɗannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi. Za ki ga cewa mata waɗanda suke amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato ƙarni. Waɗannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon waɗansu wato chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen hada waɗannan magunguna wannan hamami da wari da zaki iya jin masu ɗauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi yana da jibinci da fatarsu da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da waɗannan mayuka zaki ga cewa idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka wani lokaci idan sun zo kusa da kai za ka dinga ji kamar ƙarni irin na jini dalilin da yasa akan ji irin wannan ƙarni na jini shine za ki ga cewa idan mutum yana yin bilicin kamar abin da a hausance ake cewa mutum ya ci bilicin za ki dinga ganin jijiyoyin jininsa ko magudanan jini a wajajen saman fatarsa to idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil'adama za ki ga cewa wannan karnin jini yana fitowa to wannan shi ma ba karamar illa ba ce shi kansa wanda yake bilicin din za ki ga cewa yana jin warin kansa da kansa sannan wannan illa ta bleaching bata tsaya a nan ba za ki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana dalili shine yayin da suka shiga cikin rana suna ji kamar ana kona fata su ne ya zama wajibi mutane su sani wannan bakar fata tana taimaka musu matuƙa kwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fiye illata ita wannan fata ba amma yayin da suka ɗaɗe wannan fata wacce take baka suka ɗago da fara za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikinsu sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba ita wannan fata idan ana shiga rana wata rana za ki ga cewa sun yi ja jajawur kamar an soya kosai idan ta wannan ja ta zama abin da muke kira da hyperemic saboda an tunkuɗo jini yayo sama yayo wannan waje to wannan shi yakan ba su illa su dinga samun wani ɗabbare ɗabbare su zama baki baki baki baki a jikin jikinsu wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin bil'adama wannan illa ba ta tsaya a nan ba waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su da akwai wani sinadari da muke kira da mercury wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals wato abubuwa ne da idan suka shiga jikin bil'adama sukan haifar da illa matuka kwarai da gaske idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching da akwai abin da muke kira da mercury poisoning saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke ɗauke da shi to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil'adama zai taru sai ya haifar da matsala waɗannan matsaloli su ne wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil'adama ba sai ya tafi waɗansu sassa na bil'adama ya lahanta su da akwai yiwuwar wannan shi sinadari ya je bangaren hanta ya taba ta ya bata matsala da akwai yiwuwar wannan sinadari ya tafi bangaren koda ya bata matsala mutum ya zo yana kumbura da dai sauransu da akwai yiwuwar wannan ma wato sinadari ya je bangaren zuciya ita ma ya taba ta ya bata matsala waɗannan mayuka fa da ake amfani da su mata masu ɗauke da juna biyu bai basu ba bincike ya tabbatar da cewa matan da suke amfani da waɗannan waɗannan mayuka 'ya'yansu akan haife su suna da matsala ta ƙwaƙwalwa suna iya samun abin da muke kira da neurological deficit wato su samu matsala da tawaya a ɓangaren ƙwaƙwalwarsu ko yanayin tunani ko yanayin tafiya ko yanayin dai waɗansu abubuwa da yake jibinci da ƙwaƙwalwa sannan waɗannan mayuka idan dai suna ɗauke da juna biyu bincike ya tabbatar da cewa akan haifi yara ba su da nauyi yadda ya kamata suna da ɗan ƙaramin jiki sun samu abin abin da muke kira da low birth weight so wannan kaɗan ne daga cikin illoli fa na amfani da wannan mayuka na ƙarawa haske na fata masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka likita ya koro jawabi amma kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a tilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako a mako mai zuwa za mu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin inda likita zai ci gaba da yi mana bayani kan irin cututtukan da bleaching ke haifarwa. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Kani da ya kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya. ba ana rawa